labarin 'yan ruwa da ta kama wata mata mai yawo da maza ga tanan ga ta ku ta zo mu ji ta daga ni aminu namu a cikin ƙauyen kano mai cike da cinkoso inda iska mai sanyi take rasa mutane akwai wata mata mai suna maryam ita ce mace mafi kyawu a ƙauyen Fatata tana da santsi kamar silki idanunta suna haskakawa kamar taurari a cikin duhu duk inda ta nufa sai kaga ana ta kallonta maza su yi ta karo saboda tsabaken da take da shi kyawunta yana matuƙar birge su amma maryam tana da wani sirri ba ta yadda da namiji guda ɗaya ba duk da auren ibrahim Maryam dai bata fasa yin abubuwan da take aikatawa ba. Maryam tana jin daɗin kallon maza da daddare ta kan fita domin yin sha'aninnukanta. Yayin da take ratsa titunan ƙauyen tana haɗuwa da maza daban-daban a asirce. Mutanen ƙauyen sun sani amma babu wanda ya yi magana a fili. Matan sai gulma suke yi a tsakaninsu. dukkanin matan babu wanda ya kuskura ya mata magana ko ya gaya mata ba daidai ba hatta da ibrahim ya san abubuwan da take aikatawa amma saboda mutukar san da yake mata ya kasa mata magana haka rayuwarta ta ci gaba da tafiya ita ma maryam ta ci gaba da abin da take so maryam har yamma mutanen gari sun taru a bakin kogi domin wanke tufafinsu suna rada da tsegumi dalilin abin da ya faru a ranar amma wani bakon abu ya faru da maraice kogin da ya kasance mai bala'in sanyi ya fara hazo duk da cewa babu iska ruwan ya kasance wani abu a kusa yana motsawa wasu mutanen ƙauyen sun ja da baya suna ganin cewa wani abu yana shirin faruwa waɗanda suke bakin kogin har da wata mata mai suna binta an santa a ƙauyen domin hikimarta da ganin abubuwan da wasu ba za su iya gani ba tana kallon yadda kogin ya yi kururuwa fuskarta ta juya ta yi jawur yarinyar kogi ta yi fushi sauran matan suka kalle ta a ruɗe me kike nufi nana binta nana binta ta ce tana jin ba daidai ba tana ta da hankali idan aka yi wani babban zinifi a tsakaninmu mutanen garin suka yi shiru domin sun ji labarin yadda matan garin suka kasance a kogi wata halitta kyakkyawa da ɗaukar fansa mutanen ƙauyen sun san cewa budurwar tana bayyana kanta ne kawai a lokacin da wani a ƙauye ya aikata zunubi mai tsanani kuma an santa da azabtar da waɗanda suka aikata rashin gaskiya da dare ya yi mutanen ƙauye duk sun kama hanyar gidansu amma wani abun mamaki shine daren ranar muryan ta kara zamewa daga gidanta ta shirya haɗuwa da ɗaya daga cikin 'yan kasuwa da suka zo ƙauyen a ranar ta nufi hanya kafafunta na sauri da hanzari domin ta je ta nufi inda wannan bawan Allah yake amma yayin da ta taho ta zo dab da bakin kogin ta ga wani bakon abu ya faru iskar ta yi sanyi sai wani hazo ya fara tashi mai kauri daga cikin ruwan maryam ta dan ja tsaki tana kallace kallace a tsorace bata taba jin bacin rai kamar haka ba kogin ta kasance gurin da ta fi so domin in ta je wajen mutanen ƙauye ba sa ganin ta amma a daren yau ya kasance kamar akwai wani abu da yake shirin faruwa duk da haka maryam ta ci gaba da tafiya domin ta isa bakin kogin don ta haɗu da wannan babban ɗan kasuwa amma babu kowa a bakin kogin hello maryam ta kirawo muryar tana rawa a bakin kogin babu amsa sai dai shiru dandanan ruwan sai ya fara kwamburowa wani abu ya fito yana tashi daga cikin kogin mace ce amma ta fita daban daga cikin sauran mata fatarta ta yi kyalle kamar hasken azurfa daga cikin farin wata doguwar somata tana gangarowa bayan ta kamar magudanar ruwa kai wane ne faɗa muryarta tana fita da kyar ni ce zahara mai gadin wannan kogin ta faɗa muryarta cikin taushi kamar iska muryar zahara ta yi sanyi ta gaba ɗaya la'asar in ji zahara ta ce ta ji labarin masu cin amanar aure amma ta kasance kamar tana tunanin tatsuniya ce kawai don tsoratar da mata masu cin amanar aure muryan ta ruɗe ta ce ban yi laifi ba me isa kika zo min muryan ta faɗa muryar ta na rawa idanun zara tuntun sun riga sun lumshe ta matse maryan jikin maryan na rawa zara ta ce kin zalunci wanda ya riga ya amince miki kin ci amanar zuciyar da take son ki ta yi ƙoƙarin guduwa amma kafafunta sun riga sun kafe a ƙasa ta fara inda inda kamar yadda ta dinga ni ni ni ni ni dai ban yi komai ba tana ta inda inda wajen furta kalamin nata ta fara magana tana haharɗewa da shakewa fuskar zara ta zira mata ido tana ta kallonta kin karya igiyar aure mai ƙarfi kin ɗauki ɗabi'ar da ba take ba maryam ta faɗa a ƙasa tana yi mata magiya tana dan allah ki yi haƙuri zan canza daga yau ba zan sake yi ba ki kyale ni zara ta miƙe ta miƙa hannunta kina tunanin maganarki za ta iya gyara bannar da kika yi zara ta tambaya zuciyarki tana cike da yaudara saboda haka za ki fuskanci hukunci maryan ta yi kururuwa ruwa ya ja ta zuwa bakin kogin zara ta tsaya tsayin daka da sarau ta a bakin kogi idanunta na kyalli cikin duhu lokacin da maryam ta yi yunkurin farkawa tana kwance a bakin kogi ta jike serowar sanyi take rana ta fara fitowa ta ba da haske a ƙauyen ta tashi tana ta juye-juye tana ƙoƙarin yunkurin tunanin abin da ya faru amma da ta yunkura ta duba sai ta ga wuyanta da dukkanin alamun cewar ruwan ya shaƙe ta alamar igiyar ruwa ta ja ta zara dai ta kasance tana gargaɗin mata da yawa da cewar su yi ƙoƙarin riƙe amana domin dukkanin wanda ya ci amana to zara tana kallon shi kuma za ta hukunta shi a kan cin amanar da ya yi zainab ta kasance ta sanja ɗabi'arta dalilin abinda zara 'yan ruwa ta yi mata ta daidaita mata wato ɗabi'arta da kuma rayuwarta zara ta kasance tana kallon dukkanin wanda yake cin amanar aure zara ta kasance tana bibiyar dukkanin 'yan matan da suke da wannan ɗabi'a domin dukkanin wanda yake da wannan ɗabi'a ga waɗannan 'yan mata to yana da kyau su kuskura su gane su riƙe amanar aure ka wanda ya ci amanar aure ci gaba da ƙara bibiyar mu a daidai wannan lokaci a cikin ingantacciyar tashar taku ta tatsuniyar Hausa AI ku ci gaba da danna mana subscribe domin samun tatsuniyoyin mu daban-daban da zarar mun dora a daidai kowane lokaci daga ni Aminu namu ko ku biyo mu ta comment section domin jin ra'ayoyinku masu kallon mu